صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريكين ثلاثة شهر تقص قوات رمضان شكرا تدبو إير دريه دور ثلاثين تقص wanda ya dace da sha uku ga watan Jun na shekara ta dubu biyu da sha bakwai. Muna roƙon Allah mu ɗauke sarki mana muwafaƙa a cikin abin da muke karantawa ya ba mu ikon fahimtar daidai da aikata daidai idan mu kuskure ko harshe Allah ya gwada mana gyara ya ba mu ikon gyarawa ya yafe mana abin da ba mu iya gyarawa muna ce suratul hajji mun karanta har zuwa aya ta hamsin da kuma ta hamsin tara za mu tashi daga kan aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. La عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور اكن بايا الله تعالى اي مغنن الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا وان سكا بر gidajensu don su tsira da addinin su Allah yake sawa'un sun mutu ne ko kashe su aka yi mun masu tanadin arziki mai kyau arziki na ƙwarai kuma Allah ne mafificin masu arziki Yake za mu shigar da su mashigar da za ta za su ji daɗinta. za a ba su wurin da ba wai kawai yana da daɗi ba sun amince da shi kana samun wurin mai daɗi amma bai maka ba ina saboda ba shi ka saba da shi kamar a tashi ka daga nan sakkwato a kai ka kaduna a aje kauta bariki ga wurin yana da daɗi amma kullum kewa gida kake Allah ce zai shigar da su gidajen da suka yarda da su suka amince da su وإن الله لعليم لعليم حليم في ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ذلك وأن ما من جمالك ومن عاقب شيكو دون ديسا كيا بمثل ما عوقب به ده مثال ابن ده اكي مثل ليتي لي ما انا دون ده اكي مثل ليتي من شر انت مثل يرام وجزاء سيئة سيئة مثلها duk wanda ya mare ka kana iya ramawa ka mare shi duk wanda ya dake ka kana iya dukan duk abin da mutum maka kana iya ramawa amma sai ce bi misli ma uqba bi daidai wa da an kai don haka in ka san za ka wuce karka rama talauci yayi ma wani bawan Allah yawa sai je neman rance gurin wani ba yahude saboda tsabar yahudanci sai ce to za ka biya ni lokaci kaza in baka biya ni ba kilo guda na nama zan iba cikin jikinka ya ce ya yarda bisa kaddara Allah lokaci ya zai wuce babu kuɗin sai zai ce wallahi sai ya bashi kilo guda cikin nama jikinsa sai aka garzaya wurin alƙali alƙali ya ce a mai da labari aka mai da ya ce kai ka tabbata kai ka shartanta masa zai ɗibi kilo guda na naman jikinka in baka biya shi lokaci ka zama ce Allah ya taimaki alƙali wallahi talauci mini yawa yace ba shi ne tambaye ka ba ka tabbata ka kai ce ranka da haka muka yi sai ce aje a ɗauko yuka a wasa sai ce a kawo sikeli yace ga yuka nan ka ɗebo kilo guda amma hudi ba guda za ka yi in ya wuce mu ɗibi saura daga naman jikinka in ya kasa ma cikin jikinka za mu ɗebo don ba ku da shi yanka shi yanka guda za ta yi <laughs> kina ba to kaga ya san bai iya misliya wato da Allah ta'ala ya ce murama daidai da aka yi mana kamar yana so ya ce mana ba koyaushe ne ramuwar za ta yi ba tare da aka sai ce mana afa wa aslaha ajru ala duk wanda ya yafe kuma ya gyara to da tsakana wurin Allah to anan sai Allah ta'ala ce tunda mun bada izini a qaba bi ma uqiba bihi ya rama yadda aka yi masa summa bughiya alaihi sannan ta da ta kazo aka masa ta'addanci to la yansurannahu Allah wallahi sai Allah ya taimake shi da aka kai dan ta'adda na kana cikin yakin ubangiji lokacin da kai jan jan jan fada na farko aka mai da gami aka rama yanzu tsakanin kai da shi ne amma da ka sake kai farmaki to yanzu da Allah kake yi sai Allah ya ce inna Allah la afuwun ghafur mu aje fassara wannan aya sai mu fassara ayoyi biyu sai mu dawo ina da nufin karshen aya ku rike mai shi ban fassara ba yace zalika bi anna Allah yulijul layla fil nahar yace wannan magana ita ma ta kare bi anna Allah yulijul layla fil nahar Allah shine wanda ke shigar da dare a hankali a cikin rana shine ilaji abin da ke shigawa a hankali bai ce idkhal saboda shiga ana yin tafasa kamar yadda yanzu an kulla wutan nefa sai kaga fawo lokaci guda amma duhun dare ba lokaci guda ke zuwa hasken safiya ba lokaci guda ke zuwa to shine ilaj yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl shi ke shigar da rana cikin dare a cikin rana ya shigar da rana a cikin dare a hankali wa anna allaha sami'un basir ita ma wannan fasara ku aje mu ita sai ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan yana faruwa ne domin Allah shine wanda a gaskiya wa anna ma yad'una min duni huwa al-batil duk wanda suke kira in ba Allah ba batil ne kowa ka kira don biyan bukatar ka batil ka kira Allah kadai ne za ka kira yanzu zan eh yana iya biyan bukatar amma wanda ka kira ma shi bai da wata bukata da yake so a biya masa sai ce wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir to yanzu mu dawo karshen ayoyin duka da mun so muna iya riba can baya muna da wa inna Allah la alimun halim kafin nan muna da wa inna Allah la huwa khairu raziqin wato waɗannan ƙarshen ayoyin kaɗai da ɗan adam zai yi tadabburin su aksarin ayoyin Qur'ani suna rufewa ne da sunayen Allah to inda zaka tsaya kai tadabburin su ba karamin ilimi ke tattare da su kun ga nan da Allah ke sarki yayi maganar hukuma yin laifi da ramuwar gayya da sake ta'addanci bayan ka rama talati inna allaha la afuwun ghafur faratun farko in ka san ubangijin ka afuwun ne mai afuwa kai ma ka sifaitu da wannan sifar ta ubangiji gafurun mai yafewa ne kai ma tun farko kar ka rama din da ba karama ba da ba ai ta'addanci a farko. lokacin da aka maka da farkon da ka bar mu Allah ka yi hakuri ka yafe da an zauna lafiya sannan shi ma wanda aka rama a kashi da ya yi tunani ce to ina iya sake mai da gani amma dai bari in yi haƙuri shi ma ya tuna inna Allah ala afuwan gafur shi ma yana neman afuwa da gafara wurin Allah ya zama mai afuwa da gafara shi nan da Allah ta'ala ya magana shigar da dare a cikin rana da shigar da rana a cikin dare sai ce wa anna Allah sami'un basir idan rana ta yi ko idan hayaniya akwai karar motoci akwai karar babura akwai karar injina akwai karar akwai muryoyin jama'a komai motsi yake idan dare yayi shiru ake to kaga anan sai Allah ta'ala ya tuna yadda mu a kowane hali sami'un ne basir hayaniyar wasu ba ta hana jiburiyarka in tana da bukatar ka san masa yana jin ka sannan yadda wuri ya rubdubu ya cushe aka mummurde bai hana Allah yana ganin abin da kake yi kuma yana iya saka maka sanan duhun dare bai hana shi gani duk wanda dare ya duhu duk wanda aka surta a cikin dare mafi yawan banna an fiye da dare saboda me saboda an kai a cikin mutane shi ubangiji yana gani a kowane hali amma da yazo ne yake zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil dan ya tabbatar da Allah shi kadai ne macancancin a tasar masa da neman bukata sai ce wa anna Allah huwa al-ali al-kabir shine madaukaki kuma babba don haka daukakar kowa kasa da taka duk wanda kake gani yana da wata daraja wata daukaka ta Allah tana sama da tashi sannan girma komin girman mutum to Allah yana gaba da shi shi yasa kullum ake tuna mana wannan Allahu akbar shi yasa akwai ban mamaki mutum ya waye gari lada ya ce Allahu akbar shi bai ce Allahu akbar ya so masallaci Allah ya ce Allahu akbar ni ya ce Allahu akbar shi bai ce Allahu akbar ya tashi da azar Allahu akbar Allahu akbar ya tashi da al'asar Allahu akbar Allahu akbar amma kuma yana kudure akwai wani sama da ubangiji wanda ke yi masa abin da Allah bai so yi ba ko wanda ke iya karɓar bukatar sai ya biya masa ba Allah ba shi ta tadabburin ƙarshen ayoyi da munasabar su da ayoyin da suka zo da siyaki da su baki hawa da gangarar aya yana da cikin manyan ilmomin da ke ƙara imani alam tara alam tara Allah anzala minas sama'i ma'an shin kai mai karatu ko ake karanta ma Qur'ani baka gani ba anna Allah anzala minas sama'i ma'an cewa Allah shine saukar da ruwa daga sama ai daga giragizai domin su sama da fa kullu ma alaka sama' duk abin yake sama da kai sama ya su ai ya ke yasa sama mataki mataki ce amma saman ruwa kusa take ba nesa take in kai musu wannan baka da hankali don me domin an an wuce ruwan yanzu nan magana da muke ana ta ana ruwa wasu wurare kuma jirgin sama ya haye don kan ruwan su same shi yana ta tafiyar sare sa ana yi kuma duk inda ake ruwa a duniya jirgin sama yana iya wuce su akan ba zo ga gari a ce ruwan sama yana da ƙarfin gaske don haka ba za a samu sauka ba sai an ɗan jira wasu mintuna wannan tana faruwa gare mu da ke wanda ke tafi ruwa yana da ƙarfi sosai kuma kai baka ga ruwan ba amma ana ta ƙasar ka ana yi ana ce sama ce amma gare ka amma ku can min al'ardu ne ku ƙasa da su ne wanda yake saman ruwan kaga shi ƙasa da shi ne dan ka fahimci iko Allah shi yasa Allah ta'ala ce alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaban فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ما هكذا الآية يجب أن الله كاي ونريد ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار القرآن ما يفتح لك الجلاج زي أكي وانسا ما سمع للسناني شيكو جرجي دي أبقى سنة إنك هوتي ما كوتي إنك تيكو تركشي أنا روى أما سنة كان سمع دوتي كان أنا روى كما hikimu bi ne da wani muna wannan bayani don mai domin kafin wannan abin ya zama ilimi nazariyan da gare su ruwa ke zuwa da nazariya tunani ne lokacin bai zama ilimi ba a gani ba sai zan wasu malaman mu na tafsiri sun rubuta cewa ƙarya ne har sun kawo fuskoki da yawa na rusa Don yanzu da dan adam ya je gani ya zama ilimi in ka zama ƙarya ne ka zama wawa ko ba haka to kuma musamman in ka zama ƙur'ani sai ƙur'ani ma ya faɗi haka ga shi karo-karo, shi suratul nur Allah ta'ala ya ce fa tusbihu al-ardu mukhdarra sai kaga ƙasa ta waye gari koriya shar bayan da busasshiya ce a lokacin rani komai bai da shawar kalli duk da bishiyoyin da duk lalacewa suke amma idan damina ta kanka kama fa tusbihu ardu mukhdarra da kafi ta birni sai kaga ko ina ciyawa ce a cikin garin ba za ka ga itatuwa sun yi kyau sun yi liyaliya sun yi ma'ana ƙasar ita kanta in ka kalle ta za ka ga ta shine Allah sai Allah ce tusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latifun yanzu ya rage na ku yi tunanin me alaƙan kalmar latifun da khabirun da inzalu al-ma'i sama wa tusbihu al-ardu mukhdarra inna Allah latif ina zaton babu da fassara wannan kalma a haka muna neman lokaci na ubangiji Haushe ya bai imani da kalmar nasib din nan har ya nasib yake da 770 dubu 70 bakwai? ya da ɗifu dubu saba'in da bakwai da dari bakwai da saba'in da bakwai sai mu ce da rabin bakwai al ya wata kalma ce da gaskiya ni bai yadda muna da fasar ta hausa ba ta da su wato in aka ce shay'un latif abu ne wanda yake kamar da sunan ta da ma dan ba kuma misali da Imam Sha'rawi yake bayarwa game da latif in ka zo ka gina gidan gida a sarfajiyar daji ta ka ce maka akwai namun daji me ya kamata ka yi sai ka kewaye shi da karafa ko ba su in don kaka ta zara duk da mutum ki sa hannunsa kaga namun daji bai shi to sai aka dawo aka ce a ah, mutane ba fa barayi in fashi suna iya yin suwa nan to kaga nan kuma sai ka samu rodu rodu su kuma sai ka kewaye ka gane ko to daga nan sai a ce a'a to ai akwai mace zai kaga sai ka samu wata waya ita kuma mai mai raga raga ita kuma maciji bai kusa kai ne sai sai a ce to kuma akwai tauro <laughs> kaga yanzu sai ka ne to wannan wannan igiyar ta sauro an kwafi daga wacce ya giyar ta bace wacce ya ta kuma an daga wannan rodin rodin shi kuma wannan rodin ya ce zama latif akan wancan katon waya da kai saboda na mata mutu to da aka ce inna allaha latif ana so a gwada masa irin kusancin sa da kai ana so a gwada maka irin masan yadda yake da ita game da kai ana so a gwada maka irin tsabar ikon da yake da shi a kanka ta yadda babu inda za ka juya ka ce masa da adam kada ya gudu ka fi shi gudu musamman in ka fi shi in kai ne mai jin tsoro sai ka fi shi gudu ko ba to amma Allah baka iya guje da shi shine zaman salafi to kaga nan sai Allah ta'ala ya kawo maganar sokar ruwan sama sai ce inna Allah latif kenan daga cikin lutufin ubangiji yake mana baiwa yake mana ni'ima yake taimakon mu sai kuma yake khabir mai cikakken labari ne mai cikakkiyar masaniya ce shi yasa da yayi magana istiwa sai ce wala yunabbi'uka mislu khabir ba mai baka labari kamar kwararre ba sani shine Allah to Allah ba abin da bai sani ba don haka kimiyyar ruwan sama ta fi karfin ku in adam wanda ake magana da su amma ba mamaki gaba Allah ikonsa ya khabbara ma wasu ya khabar ya labarta ma wasu li'annahu khabir ya faɗa musu ya akai ruwan sama ne yake faruwa da ai H2O nazariya ce haduwar hydrogen 2 plus oxygen har ya samar da ruwa da nazariya ce amma yanzu ba yanzu ilimi ne yanzu yanzu waƙa ne yanzu haƙiƙa ce domin AC AC a gidanka in ka tara kohi a baya zai cika kuma zai cika ba ruwa ne kuma ba ne kana isa kuma kai sha kana alwala kuma kai alwala ta ma wata rana sai ka cika da ruwan AC to ya kai ruwan ya samu ruwan hydrogen ne da oxygen ce mu ba mu yarda ba mu dai Allah ya ce ruwa eh, ruwa amma hada ruwan wannan ilimi ne ai hydrogen ba daga gidan ku aka zo da shi ba oxygen ko shi ba ba shi kai ka halice shi wannan ilimin na hydrogen da oxygen da abin da muke shaka da wanda muke fitarwa da wanda itatuwa suke fesowa muna ɗiba da wanda muke fesowa itatuwa suna karɓa da wanda Allah ke saukar da shi daga sarari wannan ba ƙaramin ilimi ne mai gwada maka girman ubangiji ba shi yasa da yake latif yake khabir nan gaba zai sanar da mutane yadda ake. amma a lokacin da Qur'ani yake baka ba wanda ya san wannan ya kadai ruwa ya zo daga sama ya aka yi Allah ne ya bamu to mun gode Allah yanzu ma mun san Allah ne ya bamu amma mun sai da ya bamu shi wannan hakkin da take ba Allah ne ya mu ba to amma mu ce zo ba haɗo shi ba a muke haɗa shi ya muke haɗa shi in cikin ruwa ne ya ake a ɗebo wutar lantarki daga cikin ruwa hasken rana ne ya za a ɗibi hasken rana a ba da wutar lantarki da shi kun fahimta wasu daga cikin sifofi da sunayen Allah ilimin zamani yana ƙara sa ka san hikimarsu da kuma ƙara sanin zurfin ma'anarsu da wani iko kuma duk abin da muka sani yanzu ana iya sanin abin da ya fi shi a nan gaba amma dai ba ka musun abu in ya zama ilimi abu in ya riga ya tabbata cewa ilimi ne ba a musu wani irin ilimi ne Abin da ake musu shine nazariya ko su ba musu su ake yi dora eh, eh, su ake kan ma'auni ko na shari'a ko na ilimi ko na hankali sai a ga me daidai me bai daidai a ciki ba lahu ma fi samawati ma al ard sai ce wa inna allaha lahu al-ghaniyyul hamid Allah shi ke da abin da a sama shi ke da wanda a ƙasa sai ce wa inda Allah la al ghani kuma Allah bai cikakkiyar wadata ce don abin da a sama da ƙasa duk da yayi da ya banza da su ba komai bane a gurin ka? shi yasa baka arziki ba komai ne a wurin Allah ba kuma sai yana son ka don arzikin nasa ne yana da yawa cikin tafiyar da Khadir yayi da Annabi Musa alaihi salatu wassalam tsuntsu ya zo ya lota kansa ruwa ya ɗiba ya sha teku ne sai tsuntsu ya sha ruwa ya ɗaga sai hadar yake ce annabi musa da abin da na sani da wanda ka sani duk an tara su bai shige abin da tsuntsun ya ɗiba a cikin tekun nan ba bisa ga ilimin ubangiji ah, kana mamaki Allah ta'ala da cewa walau annama fil ardi min shajaratin أقلامه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما كلمات الله الله تكون آية إن الله عليم خبير da duk abin da a cikin ƙasa na itatuwa an fete shi an maida shi ko itatuwa da ke cikin abu huraira kaɗai aka ce aka yi alƙalin nawa za a samu to matil ardi Allah ya ce ba kafato ba na ba ku labari yan butogo wadda su je kaura ta ce mala ashe ashe haka duniyar Allah take da faɗi <laughs> da gusau fata ta ji kauran nemo da kaza aka injiniya take wannan magana to bude da muka shayin awanni cikin jirgin sama hukumu ce ne muna tafiya in ka dace bin nisan abuja nan da za ka ji wahala in jirgi ya tashi zaman nan namu fara karatu mai zai sauka kamar ta haka wani zai awa goma sha hudu sha biyar yana tafiya cikin jirgi kafin ya kai wani gari kuma in ka sauka za ka gan shi ga shi nan dajin Allah ne ba iya sai ce to duk itatuwan duniya a fece su kuma alƙalin. su kuma gulabe don alƙalamin sun masa yawa wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur sannan a samu su tekuna bakwai su kawo ma tekunan duniya agaji Allah ce ma na fi da kalimatullah alƙaluman da za a tsoma su ga ruwan nan ruwan su koma tawada ai ta rubutu ba za a ƙara da kalmomin ubangiji ba masaniyar Allah ta fi ƙarfin a rubuta sau da ka da yace ma alƙalamin rubuta sai ce me zan rubuta sai ce rubuta abin da zai faru zuwa tashi kiyama iya abin da ba su ba zai ke to daga nan kuma rayuwar da zamu ci aljanna da abinda ba ba su ba a rubuta saboda su cikin kalimatullahi shi ilimin Allah ne wanda ba yadda iyaka wannan kuma abin da aka yi rubutacce ne a cikin wannan rubutun da alƙalami yi akwai darasinmu na yau 18 ga wata Ramadan a masjid Abu Huraira da waɗanda za su halarta da waɗanda za su yi rikodin da tashoshin da za su za su waka ma duniya duk akwai shi a cikin lawan nasu duk da madibi kusan ma madibi guda gare ne ni kai na ban san wanda zai fito da shi yau bisa kaddara ma na zo da wannan duk makalewa ya wurwurci wata mota na gaishe sai da ɗauko na taho da shi to duk da wannan rubuce cikin lahul baku cewa ga madubin da zai yi amfani shi a wannan karatun na yau amma dai kaga mahadud ne limited ba iya ka kalmomin Allah ke da ba haka ba duk abin da a cikin lahul baku ba iya ka ilimin ubangiji sannan shi ka salahul baku din in Allah ba ya sha'u ويثبت وعده ام الكتاب ولا كنا سيمن زو باب القضاء والقدر ان الله يسا وتا ايه في متقون to da Allah yake huwa al-ghani ya nuna maka irin wadatar da yake da ita sai ce al-hamid inda Allah ghaniyun ne ba hamidun ba to fada buga da matsala domin da babu iya yi masa abin da zai yarda da mu ja'at sulaymana yawm al-ard qabbaratu تهدي إليه جرادا كان في فيها فأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار معطيها لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكانت قيمتك الدنيا وما سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم yayyefuwa cewa zai gina fadar yace kowa ya إنا gudunmawa إنا mutane إنا إنا إنا إنا إنا, إنا إنا إنا إنا, إنا. bubu kwace ta yi sulu ta sauko da fara ga bakinta ta ce ga ta mawa wa an shadat bi lisanil hal qa'ilatan innal hadaya ala mutsiya Ta ce Allah ce taimaki sarki ka san kowa yana kyauta ne gwargwadon ikonsa ni fara nake ta ce abinci na haka ga abinci na na kawo gudunmawa lauka na yuhda ila al-insani qimatuhu da a ce kowane mutum ba a masa kyauta sai irin darajarsa la kana qaimataka dunya wa ma fiha kai da duniya da abin da cikin za a kawo ma shi a matsayinka amma ni na kyauta ne daidai matsayina ba naka matsayin ba walillahi al-masal al inda Allah ganiyun ne ba hamidun ba babu yadda za a yi gamsar da shi duk abin da za mu yi bai kakara ya karya amma da yake hamidun ne shin gina shin wadatar sa to shi kenan sai ya zamanto ɗan ƙalilan da zamu yi sai ya yaba ya gode ya sa albarka ya ƙara arziki kuma ya saka mana da alheri yasa ibn qayyim yake cewa akwai sifofin Allah masu tafiya tare da juna kowace su inda ta zamo ita kaɗai za a samu matsala amma sai sun haɗu ce kamar kaga ghaniyun amin sami'un alim ko sami'un basir latifun khabir da irin su in ka raba za ka samu matsala mun yi wannan karatu a nan cikin darasin aladun da muke yi lokacin da muna karanta kitabut tauhid bi sahihi al-imam al-bukhari mun yi ko ba mu yi ba to ibn al-qayyim yana da darussa masu kyau masu amfani kan wa'annan sifofin Allah da sunan ya kamata a kusanci littafansa domin a same su طريق هجرتين وباب السعادتين إعلام الموقعين على رب العالمين حتى زاد المعاد في هدي خير العباد إلى أن تتفيد يوا بذاك ما ماك بدو يا شاو دك ببر مشايا ببر مشايا تايدا ta ibnu taymiya shekul to kaga mu in muna kallon almajiran ibnu taymiya muna ganin albarkar da suka yi to da wannan ne shine ɗan ƙaramin ma'aunin da muke gane albarkar sabon manzo Allah yanzu nan sakkwato duk wanda aka ce maka jika ne na almajirin shehu don Allah kana ganin kana ganin darajar sa kuma ka gani saboda me saboda mun san lalle da babban basaki kakansa ya ɗebo ba fa idin ba amma wasu iya babban albarka waɗanda suka zuba ƙoransu annabi ya zuba musu da hannunsa suka sha suka kwankwada, suka ƙoshi suka tumbatse suka karantar da duniya wai su ne wasu ke zage saboda ɗiba su saboda su ba su da albarka Allah raba ta aya ce ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء يمسك السماء sakhara lakum ma fil ardi ashe mutane ba ku gani ba cewa abin da ke cikin ƙasa Allah ne ya hore maku shi da wannan aya ne malaman usul fiqh suke hujja cewa komai muka gani a doron ƙasa ko a cikinta ko a sararinta ko a farfajiyarta namu ne mu Allah yawa da ire-iren wannan aya sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi sai ce jami'an minhu duk abin da ke sama da wanda a ƙasa don ku Allah ya hore shi saboda haka muna da ƴancin duk inda muka ga fili mu share mu gina gida muna da ƴancin duk wani arziki muka haƙa muka ɗebo mu mallake shi muna da ƴancin duk wani abin da muka gani wanda za a sarrafa a amfanar shi kamar da muka sarrafa wutar lantarkin nan kamar da muka sarrafa fetur da kananzir da gas da wanne ne da wanne ne mu ɗebo zinari duk abin da ke cikin ƙasa ƙarƙashinta ko samanta ko birbishinta ko a cikin sararinta to na mu ne wannan aya na daga cikin ayoyin da ke wato ainihin ƙarfafa mutane su yi bincike na kimiyya saboda abubuwan da Allah ta'ala ya tanadi ya aje su ta hanyar ilimi ne kawai ke zaɓulo su yanzu kun ga a da in mutum ya tsufa kai shekara hamsin irina ko ya wuce ya kai sittin ko ya kai saba'in ido sai na rage ko bai rage sai ya kai ba akwai littafin da ke karanta akwai da bai karanta shi ke nan ta kare amma kimiyya ta gano ashe akwai yadda za a yi a irin wannan mutum yanzu ni na sashi da ni da yaro dan sha hudu dai lafi yadda yake ganin littafin da ka dake amma da na cire an samu matsala kawai ka? shi da aka yi amfani da shi wajen akwai na hangin nesa kuma mai sa nesa ta dawo kusa wanda an fara amfani da shi don farauta daga baya kuma na leƙen asiri mu kuma yanzu muna amfani da shi don ganin wata saboda rikicin najeriya da yawa kaga duk wannan kimiyya ce ma fi samawati ma fi arzi duk Allah ya yi su ne don ka kai ya bani adam shi wanda Allah ya daraja ta irin dan adam in kaga tsuntsaye suna tafiya don ka Allah ya yi ko dai Allah ta'ala ya baka ikon ka kama ka kiwata ka yanka ka ci naman ko kuma ka haji kai ta kallo suna baka shawa abin da ake ba a kuwa kuka ba a cin ko ko dawo ba a cin su a ana cin Allah da mana dawo su ana cin ne ta kama haka ba sauki ba to ko ne amma dai kun ga ai su na ado ne ko ba haka ba su duk abin da ka gani cikin halitta naka ne dabbobin nan duk da na dawa masu abin nan wanda duk don mu Allah ya yi amma ta wata suka za su amfani ka sai ka sa basira sai ka kamo dabba wadda taron na naku gaba ɗaya ka rufe ɗakin nan ta kullu kai duk gudu za ku yi amma sai ku kamar ku sa ta keji kuna yan mata abinci ku hada mata yan kenan dai sanin abin da Allah ya yi tsari na rayuwa na ɗan adam na dabbobi na duwatsu na ruwan sama na ababen cikin ƙasa na tekuna na dabbobi da komai da komai namu ne kuma Allah yana so mu sarrafa su wannan ita ce ko shi ne kalifancin da Allah ya fi zuwa da yawa masu tafsiri suna kuskure su ce dan adam halifan Allah ne Allah ba a masa halifanci khalifa dai ne al'akar amma ba halifan Allah ba Allah bai yasu da khalifa wanda baya da shi yake ba halifanci ba ba ka to me ya zama mu khalifa a ƙasa shi shine li na'mura dun murayata Allah ya wannan duniya kuma ya daraja ta sai ya ce wa zai iya raya ka mu ɗan adam muke iya ka ku gashi nan muna ta raya ko ba ka in ka ta sama birni daga nesa za ka haske za ka ga fitilu in ka zo za ka ga benaye za ka ga tituna an shimfiɗa falta za ka ga tsabta an gyaggyara layin gidajen mutane daban layin gidajen mai daban layin shaguna daban layin masana'antu da kamfanona daban unguwannin ma an karkata su ɗan adam kenan to duk wani ilimi da ka sani ana karatu a jami'o'in duniya to tushe ku shine wannan aya nazarin halitta ya kawo shi wani zai fara ya gano wani abu sai cikin wannan nazariyar ta ce wani shi ma ya gano wani abu daga nan har wani ya gano wani abu da haka aka yi keke da haka aka kai ga babur da haka aka kai ga mota tun ana sai an zo ga hancinta ana ta ana ta wani ana ta wani sannan ta tashi bilhudu har aka zo yanzu ga su sande. da wanda accord da wace iri da wace iri da jifa-jifai wa'inda kamar walƙiya suke tafiya to har aka yi jirgin sama duk da nazariya ne wani zai gano wani abu daga nan sai wani ya gano wani abu wannan kuran karfe da kuka ganta a dalilin da an yi abubuwa masu ɗimbi yawa gano kuran karfe cewa akwai magana isu wanda in ka kusa da karfe zai ja wannan magana isu shi ma ilimi ne sai ka je ka yi karatu digiri na ɗaya da na biyu da na uku ka digirge har ka yi farfesa a kan magana ɗinci ƙwarai kuwa to yanzu in na cire wannan abin da aje tsayawa zai yi to me ya ja shi ƙasa don me da bai yi sama ba to zai gravity ɗin kana ganin sa ilimi ne a cikin gravity kawai sai ka yi phd haka kai farfesa kuma gravity din ina ne yake saman kasa yake kana ƙara tafiya sama yana rage kana ƙara tafiya sama yana rage a shi yasa jirgi bai iya tafiya kasa kasa duka saboda gravity yana da ƙarfi amma kai sama to za a wuce inda in ka tafi iyo kawai za ka yi duk ba abin da bai jawo ka babu magana ɗin su ba ɗaya babu shi sai dai kai ta iyo kuma ɗan adam fa saboda tsawon kasa da ya kai canjin ba kuma ya dawo lafiya su shi yasa alqur'ani wato shakun dole ba abinda babu cikin sai dai ba fayyace komi yi dalla dalla ba ya ba da ki ya ba da makullai na aje a yi karatu shi yasa gaba ɗaya ka tukatsu su fara saukarsa ba bismillah da fara sauka ko bismillah da fara sauka ba hamdala alhamdulillah rabbil alamin duk ba sun fara sauka sai fara sauka je kai gaba zaka dan adam duk abin da ilimi da je ka karanta shi kuma ta kowane ilimi kana iya sanin ubangiji kowane irin ilimi in kaga wani ya yi amfani da wani ilimi ya kawo shirka hotar ta shigar ce shi wannan ilimin akwai da za su musulunta saboda wannan ilimin alam tara da Allah sakhara lakum ma fil ardi Allah ya ce baka gani ba Allah ya hore muku abin da ke cikin kasa والفلك تدريك البحر بأمره كما يقول kuma ya hore muku ah, jiragen ruwa suna tafiya akan ruwa da umarnin Allah a lokacin da in ka jefa ƙarin dutse zai yi kasa amma sai jirgi da manya kaya thousands of tons kai hundreds of thousands ina in babba ne ma yana ɗaukar one million tons. amma ya rarrafa ya rarrafa ya tafi sai Allah fil tana tafiya a cikin akan teku fil bahri anan ay alal bahri kamar da yace la aslubannakum fi juzu'in ay ala juzu'in وهو الذي في السماء أي على السماء sun ke wannan aya ibnu kasir ya ce tana da fassara uku ta malaman sunna tana da fassara guda ta yan bid'a yan zahabiyya huwa alladhi fi samai ilahun ay ji ibn kasir yace ko kuma ma'bud wa huwa alladhi fi as-sama'i ilahun wa fil ardi ilah ma'budun fi as-sama'i wa ma'budun fil ardi sai yace ko kuma wa huwa alladhi fi as-sama'i ilahun wa fil ardi إله يعلم سركم إذا متعلق الفعل والفاعل متعلق bil jari wal majrur wannan kuma ne babi ne dai da yace wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi Allah shi rike sama ya hana ta fado ma kasa sai faran da yayi izini ya domin ran da ran da za a tashi kiyama ko ni galewa ne saman ma faduwa za ta duk taurarin da kuka gasu runtumowa za su dai za a gaggame ne kowa ya iyo cikin wani a gaggame shine tashi kiyama inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim haƙiƙa Allah ra'uf mai tausayi ne rahim mai jinƙayi ne bin nasi ga mutane gaba ɗaya in ba don Allah yana da jinƙayi gare mu ba da wata da rana duk wanda ya baro inda yake yau ƙasa ƙasa za mu halaka inda wata zai yi ƙasa wato bakara da ke tsakaninsa da teku na zai karu ta yadda za su yi ambaliya duk su game duniya duk sai duniya ta koma ba daman kashi 37 da ne busasshe kashi sittin ruwa ne da ruwa ne to ruwa in sun yi ambaliya game kashi 36 da shidda ba yana wahala sai wahala kenan da wata ya yi kasa kasa da gaba ɗaya ruwa sun nutse da Allah ya ƙara yi sama da shi da wannan motsawa da gulaben ke ta karanta ta yadda wasu yan shekaru sai ta su daskare sai ruwa sai ƙasa ta shanye ruwan gaba ɗaya sai a yadda gari babu teku babu ruwa babu gulabe babu ƙoramu duk duniya ta kaɗe za mu rayu ko za mu mutu ita kuma rana da za ta yi ƙasa ƙasa daga inda take ko da kilomita miliyan guda ne ƙasar kilomita miliyan guda ta yi ƙasa duk duniya za ta babbake to inda Allah ya saba da ita ko da rabin ziliyar kilomita sanyi zai gami duniya wane ne ya aje kasa ya aje rana inda take aje wata inda yake inna Allah bin nasi don tausayi da duk garin ya aje su inda za su dace mu kuma ya aje mu inda muka yi muke iya yara. shi yasa rayuwa ta dindindin babu babu wata duniya da ta adalci rayuwa ta dindindin in ba wannan kasar da muke ciki amma sauran bidiyoyi Allah ya ba ɗan adam da yana iya zuwa ya kai ziyara ya gano wasu abubuwa shi mai waka kumbu Apollo 11 ɗaya ce je su burkutu mana sama ne ne to ana iya zuwa a gano wasu abubuwa da za a iya sarrafa yanzu daga cikin binciken da ake an gano wata duniya wadda ana iya fasar da laki na kamfuna wato irin kamfunan da ke kera makamai suna da wasu abuwa na datti wanda ake bukata a rufe su amma su kuma suna da lokacin da za su yi exploring sadda in sun ka bunkuro sun ka taso za su halaka duniya da kananan kasashe sai a je ina jin kamar Nijar ba in ba haka a yankali ba na ta zai ayyukan zuwa a rufe musu wannan a kasar to yanzu an gano ta duniya inda za a fata a je can a zubar a wuta inda babu yan adam kada duk suka expire suka tashi can su ta yi babu ruwan kowa kaga wannan ci gaba ne kullum ana magana gurbata yanayi kai kana nan kauye kuma kamar sai ya gurbata yanayi saboda duk garin ku babu kamfani sabai ana magana duniya da ta ci gaba inda ko ina kamfuna ne inda ake kero ku ana kawo ku ku ba ku san kuma wanda sarrafawa ya kaka ka sai mota ka rubuta mata hasada ga mai rabo ko ba ka keta ba ba ka ba sai da kai ta to wai ke hasadar ka dan ka sa shi ma ya samu kuɗi zai sa ya so ba ne ba hasada bane kai wanda ya kera sai kamata a yi hasadar shi yasa satan bayanai irin wannan na kimiyya na daga cikin abubuwan da ke da dokoki masu tsanani a duniya kun ji rigimar microsoft ai da da kamfanin samsung ko wanda suke su suka kago fasaha su wanda suke siya kai ga CIA wani aka dai ana tarkice to inda ke da masana'antu da kamfuna yanayi yana gurɓacewa saboda akwai abubuwan da ana buƙatar su ne su ci ɗan adam yanzu an gano wata duniya inda yan kwasa da jiragen sama an ji ta an zube sai a dawo lafiya su kuma su ta zama can har illa ma sha Allah وهو الذي أحياكم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم Allah shi ne wanda ya rayar da ku bayan babu su yani ahyaakum awjadakum min al'adam thumma yumitukum ba'da al-hayat thumma yuhyikum ba'da al-maut Allah ya da babu mu duk wanda an masallacin nan shekara 70 da suka ce babu shi in ko akwai wanda kai shekara 70 da suka wuce daga hannu mu gani don ma mu kai akwai dattawa masu yawa cikin masallacin nan asha babu ko guda kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ya girma shekara 70 da suka ce duk babu guda amma duk da ya samar da wasu 70 masu zuwa wake zaton yana da rai a cikin mu zato Allah ya mana da ya ko bani eh don baka yi ta tasiri da saboda ni ne da jikoki na suka ce mu da kai ba ma jikoki ina ka taba kunne tattaba kullum musu annan iya zan kana gehen su kana saurare ka akwai matsala za mu barka dai kai kadai mu mun tafi zan to shine ahyaku babu ku ya sabar da sun bai yi tukun sannan tabbas zai kashe in ka ce mai dalili sai mu ce don ina babanka in ka ce gashi da mace to shi ina nashi baban in ka ce gashi mace shi kuma ina nashi baba ai duk haihuwa aka yi sai ana mutuwa kai ma za ka mutu sannan kuma sun bai yi sannan Allah zai sake shi din to wannan na cikin message din alqur'ani na cikin manyan manyan sakonnin da alqur'ani da dillin ta fa Allah sai idar ma jama'a cewa ku sani bayan mutuwa akwai rayuwa in ka ɗauka ta daga wannan duniya an gama to za ka lalata rayuwar ba ta kyawu amma in kai da akwai wata rayuwa can gaba to sai ta ginin lahira a nan duniya da gumin duniya ake gina alƙiyama innal insana kafo, Allah ya ce ita dan adam kai mutunci wanda babu shi muka yi shi kuma sannan yanzu yanzu da mu yake dayayya kuma ni'imomin mu ya ki gode ba. kai yana ma iya tashi bai tara ta da shi sai ah, to aka yi ka ka san sadda aka yi ka da suka ce man alladhi yuhi man yuhi al-izam wa hiya ramim ta Allah ce kul yuhi alladhi ansha'aha awwal marra kuma wa huwa bi kulli khalqin alim da da ce ni bai yadda idan mutu da tashi ba sai ce to ka san yadda aka yi ka kai kai ka san kai wata rayuwa da ko hankali ba kai zai zo yanci ka tunatar da kana shan nono baka iya tuna sai dai kayi aman da ka shan don ka gana shi amma da an kyale kama baka sani ka manta da wannan gaba daya to ashe ubangijin da daga digon ruwa ya shigar da kai cikin mahaifiyarka ya yi rainonka har ka zan wata tsoka har ka zan wani dan taulayi har ya fito da kai kana kuka baka san inda kake ba har yayi yayi tanadin ka ya rinka bunƙasa ka ya tsanka baka san yadda yayi girma ba idan ka ya ƙara girma laɓar ka sun ƙara girma hancin ka ya ƙara girma kanka ya ƙara girma hannunka ya yi tsawo ƙafarka ta yi tsawo komai a ka ya bunƙasa abincin da kake ci Allah ya tace ya tace inda an bar maka shi da cikinka ya fashe Allah ya maka hanyoyi biyu nan wanda a liquid ya fita da wanda a solid ya fita duk ubangiji da ya baka wannan tsari har ka zo yanzu baka ce wani kawai zai iya tada kai na rashin hankali ne wannan Allah mun gode ba da ka mu hankali ka mu addini Allah ce inda lisan la kafu dan adam akwai mutunci akwai yawan kasance li kulli ummati li kulli ummatin ja'alna sakanhum nafiqun ummatin ja'alna man sakanhunna suku Allah ta kowace al'umma mun sa mata ibada wanda take yi duk al'ummomi suna bautar Allah kowane annabi ya zo akwai ƙasin mushtarak akwai layi wanda ya haɗu da sauran annabawa a kansa shi ne tauhidi sannan akwai farik wato akwai abubuwan da suka raba su ne shari'o'i amma duk shari'o'in annabawa sun haɗu kan abubuwa guda biyu akwai maslaha akwai adalci akwai hikima akwai adalci maslaha akwai hikima shine duk abin da aka ce ku yi mai amfanin ku sannan wanda za ku iya ne Allah bai taɓa ce a yamin da ba iya ba sai ranar alƙiyama ranar zai tsaye da musawirun masu zane mutum mutumi Allah ya ce ahiyu ma halatta kuraya abin da kuka halitta mana duk wanda ya wani mutum mutum sai a kawo mutum suna ce ka sa masa rai tunda koyo na kake ni kake ga kako to ni ina busa mana aure kai ranka busa mana kare zai iya wala yastati to duk abin da yazo a shari'a ta wani annabi abin da ake iyawa ne sannan abu ne wanda akwai maslaha a cikin to wannan shine abin da shari'o'i suka haɗu a ciki sannan kuma akwai adalci a ciki babu zalunci a cikin shirwayin annabawa wala yunazi'un laka fil amr kada ma su yi jayya da kai cikin al'amari masu ƙaryata annabi in ya zo da shari'a ta sace a ah, to mu dai mu bata kama hankalin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba karanta fa kulu mimma dhikra smullahi alaihi abin da aka kira sunan Allah a ci to wanda ya mutu ba a yanka ba fa annabi yace karku ce ci hurrimat alaikum almayta mushe ne suka ce Muhammadu kana ba mu wani shin dabba in ta mutu ba a yanka ta ba waye kashe ta yace Allah kun ka ce to yanzu kai ka kashe ka ce amma Allah kashe baka ci <laughs> kaga yan reni waye ko wai su su ma suna da hujja me shi sa kawai mutum ya ce maka wai ni ina da hujja ba magana ba ce إنما البيع مثل الربا riba to bai hana kuɗi na ne zan zan sai kaya in sai da in karbi riba maimakon haka sai na ce kai an shi kai kasuwanci ga riba da zakati ta ne bambanci wannan ciniki ne wannan riba mu duk daidai ne Allah ce wa halallahu bai a harama wurin Allah ba dai suke ba ya kamata shari'ar musulunci kar a sa mata hankali duk abu idan ya tabbata a Qur'ani ko ya tabbata a hadisi wajibin musulmi su mai kauya shi yasa kwanakin baya muka yi raddi ga dan uwanmu Dr. Ahmad Abubakar Gumi sau da yana yawan ɗauko ra'ayin mu'tazila na hankali ya sa a hadisi ce bai aiki da su don ba sai daidai da hankali ba wannan kuma ba ta farke ahlus sunna bane ahlus sunna bi kauya yake to wannan har kai shi ga yace ce hadisi bola shara juji amma martani ya kai ga kullun suna jin ran sha shida daga wata shekaran zai kenan ya yi wani martani shi ma yana cewa shi fa bai ce hadisan Buhari da muslim shara ne ba abin da ya ce buhari ya ɗauko hadisai dubu ɗari kaza ya tace dubu uku zuwa dubu hudu su yake aiki da su sauran ya zuba su a kwandon shara wai mu ne muka zo muna ɗebowa daga kwandon shara muna karantar da mutane nan kuma kun ga tsabar jahilci ne yake gwada tsakani da Allah dare ko rikici wannan maganar na san yana yin ta tun bai fara digiri da farko a makka ba wallahi nan muke zama bakin medical mission a misfala mu yi hira a yi gardandami ni ban cika sa baki na saboda irin wannan gardandamin haushin su ke ji abin nan ne da ba haushi ke ta ga gaskiya ga rantsuwa wane ne ya ce maka duk abin da ke cikin duk abin da ke cikin sahih bukhari bola ne a wurin mu ne malami a duniya suka cewa in ku kai da jin sai haka a kawo shi da abin da imamu suyuti ya cikin tazibin yana magana fara rubuta ingantattun hadisai domin malamai sun yi ta tattara littafin hadisi kafin bukari duk da buɗa kafin bukari take ko amma tana da marasil a cikinta ba duk abin da a cikinta ingantacce ba buhari sai ya yi mafarki me yake gani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune shi kuma ya dauki mafifici yana masa fita sai zo wurin wani mai fassara mafarki sai ce wallahi ka ji abin da na yi mafarki sai ce idan mafarkinka ya yi gaskiya za ka rinka ba da kariya ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wurin Ishaq ibn Rahawai wanda da cikin malamai na lokacin ko Ali ibn madin na manta ishaq da rahawi ko sai sai ya jera cewa kai ina ma za a samu wani haziki cikin ɗaliban ilimi ya tace mana mafi ingancin sai ya yi littafi guda kawai sai ya ji fassara mafarkin sa sami sai ka to ai shira yawan zai za ka sai ya tarkaɗe ya raina ya fito da su to ku ji abinda abinda al-imam sufi yake cewa yace awwalu musannafin fi sahih al-mujarradi sahih al-bukhari littafi da farko da aka wallafa fi sahih al-mujarrad wanda hadisai ne ingantattu zalla sai bukhari aka fara thumma muslim sannan muslim biyo bayan wa huma asahhu al-kutub ba'da al-qur'an bayan qur'ani sune littafin da suka fi waɗanda inganci wal bukhari asahhuhuma wa aktharuhuma fawaid bukhari ya fi su inganci su biyu ya fi muslim inganci ya fi yawan fa'idodi wa qila muslimun asahhu malaman Morocco sun ce muslim ya fi inganci wasu wasawabul awwal na farko ne gaskiya ka bukari ne inganci wa khassa muslim bi jam'i turuq al hadith bi wakan amma muslim ya zo da wata fa'ida da babu cikin bukari ne ya tattara hanyoyin hadisai wuri guda hadisi guda sai ka masa hanya hudu biyar shida bakwai sai ce walan ba a sahiha ba su tattara dukkan hadisai ingantattu ba walal kazabahu ba su dora ba kansu cewa dukkan ingantattun hadisai za su tara ba ya kai da kuɗa ahmad ba ka ce wanda baya cikin su shara ne kila lam yasuthu ma illa alqalil wa unkira zalika ko sun ce abin da bai da abin da inganta wanda ba cikin su bai da yawa amma an yi musu wannan magana yana da yawa a cikin sharhi ya kawo zawa'id na littattafai da don nuna maka irin yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo musnad ahmad ya kawo abin nan zawa'id al-haythami wanda ya aka musnad ahmad ala kutub sita ya kawo zawa'id musnad al-bazzar zawa'id mujam al-tabarani al-mu'jamain al-awsat wal-saghir abu ya'la sannan wayannan zawa'id gaba ɗaya an tattara su an yi littafi ɗaya yake wa yujadu fiha sahihun kathir shi su akwai ingantacce mai yawa wa jama'a zawa'id al-hilya li abi nu'aym ko jumi'a fi mujalladin dhakhm wa zawa'id fawaid tamma wa ghairi dhalik wa wa jama'a shaykh al-islam zawa'id وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق وابن أبي أمر ومسدد وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع tayalisi fi mujalladin وزوائد مسند الفردوس في مجلد وجمع صاحبنا الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن الدار قطني في مجلد وجمعت زوائد شعب الإمام للبهقي في مجلد وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا وفيها الزوائد بكثرة شيء hadisan da ba su yi bukhari da muslim suna da ɗimbin yawa ya faɗi wani adadi sai ce fa bulughu hal adad sabiq la yaqud ba sun kai da shi Abdullahi dan Fodiyo Allah ya masa rahama a littafin sanu Misbahur Rawi wanda ne ke hakikin sa da dirasa da sharhi kuma na buga shi a Lagos shekara ta 2003 yau shekara nawa ke shekara 14 ku tare da Abdullahi dan Fodiyo yake cewa shi ma yana magana a sahih din bayan ya kawo a kafa asanidul buldan yake fadili na sahihi a'la rutabe wa dunahu lahu muraid an gama kawallan sai ce li zakka fawutil bukhari quddima fa muslimun فما حوى شرطهما فشرط أول فسال ثم ما للغير والصحيح لن يتمم لذا التفاوت saboda wannan bambanci da ke tsakanin isnadai na hadisi dan madina da na kufa da na basra da na khurasan da na bagdad da na yaman da na ina da na ina yake to saboda wasu hadisi sun fi wasu matsayi don haka ƙuddiman mukari, malamai suka taru suka gabatar da littafin imam bukhari suka ce ya fi kowane littafi fa muslimun sannan na biyu sai muslim fa ma hawatar ba sannan in bai cikin bukhari muslim to hadisin da bai cikin su amma ya tara irin sharadin su fa shartu awwalin sannan sai wanda sharadin bukhari kawai ya cika fa salim sannan sai wanda sharadin muslim kawai ya cika thumma malil ghairi sannan wanda ya inganta amma ko sharadin muslim bai kai ba to ka zo ka ci hadisan da ke cikin bukhari da wanda ba cikin bukhari da muslim bola ne سيدي والصحيح إن كانت تكسير مجانا لن يتمم بخاري مسلم بس كمل إن كانت تكسير أكثر شيء يجد وانا يروه تكسير مالا نباني أبن ديتي أشار والصحيح وقوه والصحيح لم يتمم أشار به إلى أن الصحيح من قول العلماء هو أن البخاري ومسلما لم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة بخاري ومسلم ba su cike dukkan ingantattun hadisai sun bar gurabu bal su kammala min sa'ir al-kutub al a'a ana cika su ne ana samu cikin su daga sauran littattafan hadisi kai fala wa huma lam yatadma balad ya na mu sai za ka duka ne qala al-bukhari ma fi kitabi illa ma sahha imam bukhari ya ce cikin littafin nan lau ba abunda da na sa wanda ya inganta kan wannan magana sun taɓa gaddama da Dr. Ahmad sama da shekaru ashirin da suka wuce a gidansa na misfala da eh, ba misfala ba a shari'ar mansur a makka kan wannan har ya ɗauko hadisin irada ko sai asarun irada ya karbi nake to kai ahmad baka san hadisi ba ai wannan ba a kiran sa hadisi karanto bi isnadin ila isnadin to ahmad bai yi duk abin da a cikin bukhari ingantacce ne amma yanzu ya yi min rabi da cewa shi fa bai ci hadisan bukhari bola bane to mu ja haka gobe in kai musu wani hadisin bukhari za mu kai maka to waye ce maka inda bakin bukhari da muslim ba su mola bukhari na ta ma alkhaltu fi kitabi illa ma sahha duk abin da na sa cikin littafin na ingantacce ne wa taraktu min as-sihahi na bar wasu ingantattu da yawa li halin su dun ba su littafi ya tsawo da sai ka ce bayan ya zaɓi dubu uku zuwa dubu hudu ya sanya saura a kwandon shara ba don gidanku na da daraja ba wallahi da na faɗi wata magana amma gidanku mun san gidan hadisi albasa ce dai ba sai halarwa ba wasu ila muslimun an hadisi abi hurairah fa idza qara'a fa ansitu an tambayi imam muslim to ga hadisin nan mai wanda ahmad da abu dawud da nasa'i da ibnu majah da su ruwaito shi idza qara'a fa ansitu إنما جعل الإمام ليتم به فإذا قرأ فأستوذى فكادته ذاك هل هو صحيح حديث يا إن جد مسلم أي تنبيع فقال عندي هو صحيح التعليل يعني وإلى يا إن جد فقيل لما لم تضعه هؤلاء ذاك تجدي بكثرة مثال كبار فقال ليس كل شيء عندي صحيح وما هو أنت بل أبدا أي أيك تصور أن قال أنت إنما وضعت ما أجبره عليه لا kawo na kolin ne waɗanda babu saɓani kaga mutumin da zai zo ya bibi hadisan manzo Allah ce wai duk abinda Bukhari bai ya tace wai ya zuba saura a kwandon shara don haka wai su albani daga kwandon shara ne suke zuwa suna rike da mutane shi ne ai bai tsaya ga albani ai yanzu yana bi a hankali ne mu mun san shi can baya mun san abin da yake sa, kuma mun san irin cin mutunci da cin zarafin da yake magana wani zai ce to don me kuka bari a wancan kujera to don ku shaida duk wanda yake kan wannan kyamara ya shaida billahi la ilaha illa huwa la yuwali ka a bari ya hauka no don na san ya hauka wallahi sai ya soki da manzo Allah kuma sai ya fada da salaf bagaba sannan duk karatun da sai wallahi sai ya rubuta to akan wanda yake to kuma mun ga wajibi ne mu faɗa mutane wajibi ne mu bayyana wa mutane gaskiya duk wanda yake kira hadisan manzo Allah shara ai kaga wannan babu tsiba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah ya shirye shi Allah ya ba shi ikon tuba kuma wannan gida kada Allah ya kashe shi muna fatan Allah ya sake raya shi amma da sunna ba da bid'a ai yana da ai yana yana da su a cikin kwamfuta ba ya littafi amma yana da kwamfuta a akwai su akwai su cikin kwamfuta Allah ya tsawaka na ji mun riga mun cika lokaci ko kamar bukwana nan inda muka faɗa bisa sawaba Allah ya mana afuwa mana gafara mun kuskure ko tutuɓe harshe Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu gyara ku saurara jama'a ku yi hakuri ku zauna minti guda don Allah za mu rika karatu amma kun san akwai wata ajanda gaban mu kowa ya zauna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk